ta Yesu ya faɗa haka, akwai wani babban biki da za a yi a ƙasar Urshalima, Yesu kuwa tare da almajiransa za su tafiya. Sai Yesu ya ce ma almajiransa, Ku tafi ku nemo a holikin jaki wanda ba a taɓa hawa ba, idan an tambaye ku, ku ce malam ne ke bukatarsa. Almajiransa kuwa suka tafi suka nemo, suna kwance shi mutane sun tambaye su, Dai me kuke yin haka? Sun ce malam ke bukatarsa. Sun ka kawo wa Yesu, Yesu kuwa ya hau. da suka tafi mutane suna tafi da kayansu suna shimfiɗa da gyalensu a ƙasa suna cewa salama ta tabbata ga mai zuwa da sunan ubangiji akwai malaman addini a wurin suka ce ka umarci jama'ar ga su yi shiru yesu ya ce ko da na ce su yi shiru duwatsun da ke nan wurin kuwa za su ɗau suwa yesu sun ka tafi zuwa ƙasar urshalima da yesu ya hangi wurin sai ya yi kuka ya ce Hakika da kun san salama, amma a ɓoye take a gare ku, lokaci yana zuwa har ma ya zo da mutane za su tsananta muku, za su ƙiƙu, za su baje dukan wannan birni. Yesu ya shiga wurin sujada, ya ga masu saye da sayarwa, Yesu ya watsar da su duka ya kore su, ya ce wannan haikali wurin bautar Ubangiji ne ba wurin kasuwanci ba. akwai babban taro yesu ya ci gaba da ko yesuwa akwai malaman addini a wurin sun so su kama yesu don su kashe shi amma saboda wa'azin da yesu yake yi duka hankalin jama'a ya koma a wurin ba su samu hanyar kama shi ba